ba duk ina magana kan ashura ba ne to sai ga tawagar da take ita ba a cikin kasa ba za ta je arba'in a karbala kuna bi na yi yan arba'in kun gansu da yayi ko <laughs> gansu mutanen arba'in din abin tausayi miskinai to sai ya amfani da wannan lokacin sai ya isar da wasu sakonnin shi amma idan kuna bin idan ku kuna bin yanki da jahilin nan ayyamin ne ba za ku ba za ku damu da wayannan sakonnin ko kuma ko kun damu da su kira za ku damu da su ne a fassarar ɗan ayamin yau ina aka dawa kan wannan sosai ku janibin fassarorin yan IMN kun fi su gane fassarorin su a wurin ma ya yi ƙoƙarin ya nuna cewa shine Hussein shine ashura shine arba'in shine shi'a shine musulunci kuma kowa abokin gaban shi ne kuma duk mutanen da suke wannan zamani da suke ba shi ba yan ya bane yazidawa ne saboda bai da wani abin da zai bayar ba wannan ba na gaya muku tun a wancan zaman da ya wuce ko shekara dubu nawa zai yi irin wannan nan zai yi to shi ne sai ya ce kowa ya je ko na manta magana akan muktada sadar ku tana ma a wannan wurin ko na manta ku tana ma insha Allah ba zan manta ba sai ce kowa ya je karbala kun ji shi ya faɗa ka daga farko ya faɗe ne a da unwanin wajabtawa daga karshe sai yazo ya sassauta <laughs> ya ce kowa ya je nan wurin akwai bahasosi masu yawa akwai bahasin riwaya mun ce muku shi akhbari ne ban san a nan wurin a dai wannan nuktan ina da bahasosi da yawa da nake son yi ban san yadda zan yi in yi su ba yana ba da kisan jabir ibn abdullahi lansari da al'imam zainul abidin alaihi salam da zainab al-kubra alaihi salam da sauransu da sauransu saboda a wurin sheikh in aka ce wannan abin sunan shi riwaya dan yana cewa ga hujjojinmu na ban sabu muke yi in ku ba ku da ruwa mu muna da su kun gane shehi na bayani <laughs> kun da zan yi sosai <laughs> eh to shine <laughs> sheikh shi musulunci a wurin shi shine me riwaya Baba babba na ce maka bawai sunna ba fa na ce maka riwaya riwaya abinda wani ya hikaito in ya gani a littafi cewa jabir ya yi kaza ya yi kaza ya kaza ya kaza to dole waɗannan abubuwan ne su haka suke kila asalin kissa jabir ta inganta asalinta amma tafasil ɗinta sai an yi ta hakika kai to shi sheik ba fa asalin fa zai rubuto maka ba me zai rubuto maka tafasil din saboda bai sani ba bai san cewa tafasil ɗin da gaske sun inganta ko ba su inganta ba shi yasa a wurin sheikh ijtihad ke da sauki Shek yana ijtihad kun gane abin da nake nufi shi yasa kuma raina malamai yake da sauki su a wurin shi duk waɗannan daga ina suka taho riwaya karanta riwaya yana ganin in ya karanta riwaya ya san addini wannan babban haɗari ne akan musulunci babban haɗari ne akan shi'anci a najeriya da a duniya kun ji wani abin da na faɗi yanzu na ce ku shirya mai irin abubuwa kun ji wani abin da na faɗi yanzu kun ji ko ba ku ji ba duk ɗan shi'a ya kamata ya zama ya damu da wannan ba ma zargin sa an ba damun ba ba su ga kila abin da muke gani ba kila kuma sun gani amma bai da nisa a cikin sullam din aulawiya tsinsu kila akwai abin suka fi wa'annan muhimmanci